mu'jiza ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisai ingantattu sun tabbatar Qur'ani mai girma ma ya ce tarabati sa'atu tarabati sa'atu wa shaqqa al-qamar wa in yaraw ayatan wa in yaraw ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir Allah ya ce tarabati sa'atu kiyama ta kusa wa in shaqqa al-qamar ga wata ya tsage annabi sai da ya rinka bi gida gida yana cewa ya fulan ya fulan fashhadu ku shaida da idanunku ga wata ya tsage bayan wannan akwai mu'jizozi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna masu yawan gaske annabi ya rike tsakuwa tsakuwa ta yi tasbihi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an kawo ruwa dan kadan ya sa hannunsa ruwa ya rinka bubbugowa daga yatsan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutum dubu ɗaya da ɗari hudu suka sha ruwan suka ƙoshi ruwan bai kare ba mu'jiza ce wannan ko ba mu'jiza ba ce a lokacin da ake tonan kandak manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ummu salma ta shirya masa liyafa mata ce yar kaɗan da kafar akuya da aka dafa annabi ya ce duk sojoji da ke tonon kandak su zo a je a ci abinci tare da su matar ta ruɗe mun yi abinci ɗan kaɗan da ba zai wuce mutum biyu ba annabi ya mana gayyar runduna guda ɗaya za mu yi da ita mai gida ya ce kwantar da hankali ke annabin Allah ne ya san yadda zai yi da su ana zuwa ya ce a kawo matar aka kawo ya ɓaɓɓalla ya zuba miya ya rinka ba su abai suna ci duk taron mutanen kowa sai da ya ci abincin ya ƙoshi abincin bai kare ba shekul islam ibn taimiyya ya tara mu'ujizozi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajen mu'ujiza guda dubu ɗaya tara bayan wannan wato annabi ya taɓa yi wa raƙumi magaran bawul ka karanta wato hadisin jabir ɗan abdullah a lokacin da ake dawowa daga gazotin riƙa raƙuminsa ya tsufa ya ji jiki ya yi nauyi da ƙyar yake takawa ana ta wuce shi sai ga annabi da ya zo ya gashi ya ce ya haka ya ce raƙumin ya tsufa ya manzo Allah ya ce sauka ya sauka ya ce aniku gurfanar da shi ya ce fa'anaktuhu wa anaka rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi ma ya gurfanar da nasa ya ce akwai tsaman giya a hannuna sai annabi ya karɓe ta ya ce fana kasa huna kasatin sai ya ɗan zuzzunguri kwibin raƙumin sai ya ce hau raƙumin jabir da abdullahi ya ce da na hau raƙumin ban taɓa sani ana yi wa raƙumi garan bahul ba sai a wannan ranar sai na ji a koma raƙumi in garma wanda za a yi a ƙundumbala da turnuku da ɗauki ba daɗi ne sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun nuna mu'ujizozi masu yawan gaske bari mu ambaci ko kaɗan a ciki usaidu ibn khudayr yana karatu ya nuna karama mai yawan gaske usaid ibn khudayr yana karatun qur'ani mai girma mala'iku suka sauko suna sauraron karatu ya daga kai ya ga wani abu kamar lema da hasken wuta yana tashi sama da safe da ya fada wa annabi annabi ya ce wallahi mala'iku ne da baka daina karatun ba har gari ya waye da mutanen duniya sun yi kallon majiki dan za su ga mala'iku imran ibn al-husayn mala'iku sukan masa sallama kuma yakan ji sallama ta mala'ikun Allah madaukakin sarki karama ce ko ba karama bace? bayan wannan ubad ibn bushir da shi da usair ibn Khubair sun taso daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a dare mai tsananin duhu sai ga wani haske a gaban su yana haska musu hanya kaman kwallon tarki kaman candle da suka je inda hanya za ta rabu wannan zai yi gidansa wannan zai yi gidansa sai hasken ya rabu kashi biyu rabi ya raka wannan rabi ya raka wannan har kofar gida karama ce ko ba karama ba ce bayan wannan sai dina abubakar radiyallahu anhu ya kawo bakinsa mutum uku abinci duk lomar da suka yi sai abincin ya karu karshe suka ci suka koshi abincin ya karu aka kai wa annabi sama da mutum ashirin suka ci abincin abincin ya sake karuwa bai ragu ba hadisai ingantattu sun tabbatar da wannan bayan wannan wato ainihin amir ibn fuhaira a lokacin da ya mutu a gaban al'umma a fagen daga ya samu shahada a gaban al'umma aka ɗauke gawarsa nufail yake cewa da ido na naga gawarsa na tashi a sama urwa yake cewa ba ma tsammanin wani abu ya sa aka ɗauke gawar wato mala'ikun Allah ne suka ɗauki gawar zuwa sama bayan wannan safina maula rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi ya aike shi sai zaki ya tare shi a hanya Ya ce kai zaki ka san ni wa ne ni faɗan aikan manzon Allah ne zakin sai sun kuyar da kai sai ya wuce gaba ya rinka masa zagi bai bashi ba sai da ya kai shi ƙauyen da yake so ya ummu ayman a lokacin da ta hijira daga makka zuwa madina tana azumi kishin ruwa ya kusa ya kashe ta yayin da lokacin buɗe baki yayi sai ta ba ruwa sai ta ji ƙwariya tana taba kanta da ta daga kai sai ta ga ƙwariya a rataye ta sha ruwan ta koshi ba ta sake jin kishin ruwa ba har ta bar duniya sai dai ta sha ruwa don marmari kamar yadda kake shan fanta da sprite Khalid ibn Walid a lokacin da suka je suka kewaye wani gari za a yi jihadi mutanen gari suka fito suka ce ya shugaban ku Khalid ya fito suka ce ba za mu musulunta ba inda gaske ku mutanen Allah ne to ga ainihin mu ka sha idan ka sha baka mutu ba mun yadda ku mutanen Allah ne Khalid ibn Walid ya dauki mu ya sha ya cika cikin sa garari a garo kamar ya sha hura babu matsala bayan wannan wato ainihin wato Sadi ibn abi waqas ya nuna karama umar ibn al-kaddab ya rubuta karama sa'id wato ibn zaid kai zunaira a lokacin da aka azabtar da ita ta makance sai aka ce lata da uzza ne suka makantar da ita ta ce wallahi lata da uzza ƙarya suke yi ba su yi su makantar da ni ba nan take Allah ya dawo mata da idanunta warar ta ci gaba da harkokinta alawul hadrami addu'arsa yakan ce ya alim ya halim ya azim ya ali wato wannan addu'a da ala alhadarmi yake yi wallahi yaƙi aka je ba ruwan sha ba ruwan alwala ya addu'a ruwa ya zubo suka sha suka yi alwala aka je za a tsallaka teku ta kawo ba ma a wuce ya ce inni da'in fa aminu ya ce zan yi addu'a ku biyo bayana ku ce amin yana gama addu'a ya wuce gaba akan doki aka biyo shi a baya haka suka rinka taka ruwa akan doki suna wucewa kamar suna taka kasa babu abin da ya same su wato abu muslim alkaulani a lokacin da wannan annabi na ƙarya al'aswad al'unasi ya kamo shi aka ce ya yadda da wannan annabi ƙarya annabin Allah ne ya ce bai yadda ba wuta aka hura tana ci balbal aka kinkime shi aka jefa shi a ciki yayin da wuta ta lafa sai aka gan shi yana yin sallah a cikin wutar yana yi wa Allah sujada da ruku bayan mutuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo Madina sayyidina Umar ya dauko shi ya zaunar da shi tsakaninsa da sayyidina Abubakar yake cewa godiya ta tabbata ga Allah wanda bai karbi rayuwata ba hatta arani fi ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wato man fu'ila bihi mithlu ma fu'ila bi Ibrahim al-Khalil alayhi salam yace godiya da tabbata ga Allah da bai karbi rayuwata ba har ya nuna min ɗaya daga cikin al'ummar annabi wanda aka maida masa wuta ta zama bardan wa salaman kama kanat bardan wa salaman ala Ibrahim kaɗan ne wannan daga cikin karamomi da sahabbai suka lissafo akwai karamomi na tabi'a ya kamata mu ambaci ko guda ashirin ko ashirin da biyar ya kamata wayannan waliyan karyan su gane cewa izala ba wai ba mu san me ake cewa karama bane mun san me ake cewa karama wacce take zuwa daga wajen Allah wace irin karama ce kana cewa salatul fati karama ce karama ta samo asali daga mu'jizar annabi amma kai taka karamar ta ninka mu'jizar annabin ta ninka qur'anin wajen daraja sau ɗaɗɗaya ɗaɗɗaya har sau dubu ɗari shida which type of karama is that wane ne aka koya masa salatul fati a cikin ku ba kan hanya ake haddace ta ba babu gardi a Najeriya da yadda salatul fati ta fi qur'ani saboda ya san wahalar qur'ani mai girma hasali gardi in ya ganka kana salatul fati ko kana alburda ko wani wuturiya ko wani ashariya ko dan darani sai ya ce ga kore qur'ani ko kana wani dala'ilu ya san qur'ani ne ya kore ka kayi hadda kayi hadda ta ki ta zauna ta gagara sai ka koma ka rike dalailul khairati allahumma salli ala muhammadin adada zinati arshika allahumma salli ala man hamalahu alburaqu allahumma salli ala man azallahu algamamu allahumma salli ala muhammadin ma nafa'ati tamaimu allahumma salli ala muhammadin adada man salla alaihi wa adada man lam yusalli alaihi allahumma salli ala صاحب الوسيلة قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا سبحانك اللهم وبحمدك ashhadu allah la ilaha illa an astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh to shi ba malam din ko ba dan dai ba dan ba dan duka take a kansa ba da zai ce shi ma an yi mai irin wannan korar ustaz muhammad kabir haruna gombe allah saka da alheri to ai ya kamata dama dai yan dariƙan na shehunan su san cewa ba wai ana kyale su don ba a sani ba ne ya kamata su san cewa an sani ne kamata a fafato sosai bismillahir rahmanir rahim إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره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 وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار jama'ar musulmi muna muku gaisuwar islamu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu yau cikin yarda Allah a wannan yammaci na asabar Ishirin da bakwai ga watan safar hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biyar daidai da sha bakwai ga watan hudu shekaru dubu biyu da hudu miladiya kenan Allah ya kama wannan gari mai albarka zaure a kuma koha gidan mai martaba sarkin zaure a arewacin Najeriya wato wurare daga cikin garuruwan musulunci ƙasar shehu ɗan hodiyo mun tsaya a wannan wuri ne domin karanta alƙur'ani idan da za a ce shehu ɗan hodiyo ya dawo bisa ƙaddara a ce wanda ya mutu yana dawowa in ya dawo ya zo ka zaura zai ji daɗi domin ya bar ka zaura garin alƙur'ani ce garin sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma in ya dawo yau zai iske Qur'ani da hadisi ake karantarwa Malam Kabir yayi magana akan aƙidu na sufaye to amma na san lokaci ne bai bashi ba dama ya ware sufayen dan kala-kala ne bari in gusa daga baya kaɗan in ɗauko ta ni kuma daga shi'a don mu amince lalle haƙiƙa aƙidar musulunci dai guda ɗaya ce duk waɗannan 'yan cuwa-cuwa 'yan magudi wallahi arnawa ne tsantsa irin yadda jojubu shakiyar ne kuma su suka sa ma musulunci tarnaƙi da dabaibayi suka tsaida kai ma sun ɗaure shi sasari ma suka sa suka ɗaure shi wuri ɗaya wa'annan mutane idan muka duba babu abin da ya kasa a cikin addinin musulunci illa sun zo ne su raba kan al'umma su sa musulunci ya zama baya da ƙarfi yayayya da gaba ta koma tsakankanin musulmi da ɗan uwansa domin ga ƙa'idar yaƙi dawan kala ne mutumin da ya gaba zai iya yaƙa ka ba ta hanyar makami to sai ya yaƙe ka ta hanyar tunani yadda madadin ka kai hari sai ka rinka kare kanka kaga dai an yi maganin da musulunci yana cin garuruwa na maguzawa maguzawan sun yi ƙoƙarin su kare maguzancinsu ta kowace hanya Allah ya ƙarfafi musulmi ba wanda zai iya yin hoto na hoto da, da musulmi sai sun karya shi sai musulmi sun samu nasara a kan shi saboda cikar alkawalin Allah da ya ce kataballahu na ana wa rusuli inna Allah qawiyyun aziz a wani wurin yace wala yansuranna Allah wala yansuranna Allah man yansuru mhm. inna Allah laqawiyyun aziz irin wannan ayoyi da suke nuna lalle haƙiƙa sai Allah ya taimaki muminai suna da yawa a cikin alkur'ani to bayan da aka zo wajen huto na huto tabbas yahuda suka ga ba za su iya karya musulunci ba an dai wannan abin a lokacin da manzo Allah ke maka kafirai sun yi kokarin kashe shi Allah bai yi ba aka dawo madina kafirai suka ba da iyaka abin da suke so su yi na ganin bayan manzon Allah da sahabbai Allah bai yi ba iska ta koruwatu haka dai abubuwa suke ta to he suka canza tsarin yaƙi ta cewar wasu mutane daga cikin su nuna su ma sun musulunta da suka nuna sun musulunta he suka shigo cikin shi addinin musuluncin amma za a shigo ne a yaƙe shi yaƙi irin na cikin gida a lokacin da suka shigo me suka fara yi sai suka fara haddasa gaba tsakankanin wane da wane sai su nuna su ɗin nan masu tsananin son iyalin gidan annabi ne Da haka ya suka ce dukkanin wani sahabi in dai ba ahalil baiti ne ba mutumin kirki ba ne, suka yada wannan da'awa kamar yadda kuka sani a tarihin musulunci sa abdullahi bin saba su suka yada irin wannan da'awa ta cewa su ahalil baiti kadai suka damu da su sauran sahabai sun yi zalunci ne ko sun yi kaza sun yi kaza har suka kawo kisan sai na usman radiyallahu anhu har suka kawo yaƙe-yaƙen da ya faru tsakankanin musulmi to waɗannan mutane su ne muke so mu gane a yau akwai su cikin najeriya a yau akwai su cikin nijar a yau akwai su cikin ƙasashen musulmi an ɗauke su su da musulmi duk ɗaya ne su ma musulmi ne har ma matasanmu suna gani wai su ne ma masu tsananin kishin addinin musulunci wai su ne 'yan gaba-gaba wajen addini ba haka ba suke gani to su ne 'yan gaba-gaba wajen jagoran mutane su batar da su 'yan shi'a su ne mutanen da ba su ma yarda da shi alƙur'anin da kake karantawa ba sun ɗauki wannan alƙur'ani suna riƙe da shi ne a kan aƙidar ta taƙiyya an tambayi wai wai wai aka tambayi jafar sadiq Me za ka cewa dangane da wannan alƙur'ani wanda abubakar da Umar suka ƙirƙiro? Sai ce wai ku riƙe shi, wai ne fa, domin ƙarya ce suke mai, ku riƙe wannan alƙur'anin a matsayin wucin gadi. Kafin mahadil muntazar, mahadin da ake jiran zawwa shi kafin ya zo da alƙur'ani cikakke na gaskiya. idan ya zo da wannan alkur'ani babu wata aya guda ɗaya da take cikin wannan na hannunku wadda za a same ta a cikin wancan ƙur'anin kaga kenan sun nuna wannan alkur'anin mine ne ƙirƙira ce yanzu jama'a mutumin da yake ganin ƙur'anin nan ƙirƙira shi aka yi musulmi ne za a yi wani aikin musulunci da shi ya ƙaryata ƙur'anin ko bai ƙaryata ba wanda ya ƙaryata alƙur'ani wani irin addini za a yi da shi Allah yana cewa wa ma kana hadha alqur'ani minene wa ma kana hadha alqur'anu ayyutara min dunillah bai dacewa a ce wannan alqur'anin kirkira shi aka yi an yi kirkira sane daga wani Allah wanda ba Allah ba amma sai an shi suka ce wai wannan alqur'anin da Abubakar da Umar suka kirkiro yaya za a yi da shi nan kalmar kirkira za ku fahimta kenan ba su yi imani da shi magana Allah ba ce yanzu sun yi mawafiƙa da yahuda ko ba su yi ba to daman su ne sun sake kama ne fenti ne aka ma roba aka ce zinare ne ba gaskiya abin ba ne don haka nan bayan suna da aƙida cewa ƙur'ani bai cika ba amma kuma ya zo su ce maka suna son a yi shari'a ne da alƙur'ani to wanda bai mayar da alƙur'ani ba wani ƙur'ani za a shara da shi ina tambaya da wanne za a yi kaga babu kwandemin ne kenan a wurin musulunci bayan wannan yana daga cikin aqidar yan shi'a cewa wai mahadil muntazar wai ya ɗauki Alƙur'ani wanda Allah ya yi wahayi Ali ya rubuta to mun kwafi ɗaya ne sai mahadil muntazar ya ɗauki wannan kwafin ɗaya sai ya shiga cikin rami a ƙasar Iraki shekara dubu hura yanzu da shiga shi rami to yanzu mu ɗauka ma mahadul muntazar ɗin nan da gaske ne akwai shi ya kuma ɗauki alƙur'ani ya shiga rami ya bar duniya a cikin jahilci shin ya kyauta ko bai kyauta ba yaushe Allah zai aiko alƙur'ani don a shiryar da bayan Allah kai ka matse alƙur'anin ka shige rami a iraki mutane suna cikin hallaka yau shekara dubu baka huto ba ana jiran ka duk mutane suna tahiya jahannama shin yanzu wannan mutumin mutumin kirki ne koko shaidani ne wa zai saci kayan abin kirki ya ɓoye don mutane su halaka in ba shaidani ba to wannan shine da yan shi'a wai suna jira wai gaskiya ba ta bayyana ba sai mahadil muntazar ya zo wai suna nan suna jiran shi yanzu ɗaya za mu sai ya zo mu ibada kaga ko a wannan ko da dai akwai shi ya zama me ya zama shaidani ne bare kuma su da kansu kuma cikin tarihi sun ce uban shi bai taba haihuwa ba wanda aka ce shine baban shi kuma an bincika bai taba haihuwa ba yaya kenan kuma wani irin mutum ne za a yi ya shekara dubu a rami yanzu duk bauɗin da amerika take jiha ko ta same shi ba sani ba ya shekara dubu a rami ba Allah bane ya faɗa an yi ba manzon Allah bane ya faɗa an yi ha kawai wani bindiki ne ya faɗa an yi dan ayar da shi gaskiya ne to wannan wa shine wa aqidin duk wannan gewaye wanda kuke gani na shari'a eh, ta yan shi'a wannan ce manufai yana daga cikin aqidin shi'a da zamu gane su dan mu san ba manufarsu addini ba ba su da wanda za su aibata sai al'umman musulmi shugabannin musulmin farko wanda wannan babban malami a Dr. aliyu sabun cikin tafsirin saboda tafasir ya ce haɗarin mafiya sharrin al'umma su ne 'yan shi'a dalili sharrin su yahi na yahudu sharrin su yahi na kirista ya ce domin inda za ka tambayi ariyan sharon a yau kaga dai duk ɗan iska bai aka bi ariyan sharon amma wallahi in ka tambaye shi wane ne mafi kirki a cikin ƙabilunku zai ce musa da mutanen shi duk yadda kirista ya lalace baki ɗan nan ƙasai irin waɗannan 'yan arewacin najeriya maguza wannan da kiristancin kanshi barayi su kama su shi inda za ka tambaye su wane ne ya zama mutumin kirgi cikin addinin ku isa da hawariyawa amma ya ce inda za ka tambaye 'yan shi'a su wane ne banza a cikin addinin ku sai su ce al'ummar da suka rayu da manzan allah sallallahu alaihi sai su toge ba za su ambaci annabin ba nan ku gano su amma dukkanin inda suke so su kai ga annabin ne suke so su isar da wannan rishin mutunci ɗauki misali a nan kano an yi wani shashasha a gidan shi wai akwai wata karya sunanta aisha karya ce wallahi sunanta ha aisha yana ishara da cewar wai takwaran matan manzan Allah ce sallallahu alaihi wasallama wai darajar Aisha a wurin shi ba ta kai darajar wannan karyar ba Allah ne mai albarka yanzu mutumin da yake jingina matar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da karyar farautar gahiya a cikin birnin Kano kuma wani irin musulunci za a yi da shi idan mutum ya jingina na ƙasa ga matan annabi na ƙasa za ta je gasuwa. suwa ga shi mai mata ko domin Allah ce alkhabisat menene alkhabisat lilkhabisin mhm. wal khabisuna lilkhabisa kaga ana Allah ce matan banza an yi tattalin su ne abukan ganin su su ne madan banza idan aka jingina aikin banza ga matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shin an yi ne kenan an jingina shi kai tsaye zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan kuma inda za ku san abin turka da warwara ne shi kumaini wannan tsohon da aka a yana cewa ya je wani maulidi wai na Fatima yana ba da tarihin Fatima wai yake cewa ita Fatima din nan bayan rasuwar mahaihinta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwanaki hamsin da suka biyo baya tana yawan samun wahayi daga Allah mala'ika jibril yana yawan kai kawo zuwa gare ta yanzu ya ce annabi ya ce ko ba annabi ba ce ya ce yana ma daga cikin abinda ake mata wahayi matsala iran wannan juyin juya hali da turayen faransa suka taimaka aka yi wai wahayin ne shi ko samun mulkin irin wa turawan faransa ne suka bada gudunmawa ka san ko babu yadda za a yi bature irin na banza na faransa wanda shi a irin tura ma kowa kin addini su suka fara yin tawaye su suka fara sa kin addini cikin constitution su a ce kuma har ya taimaka ma wani mutum ya kafa gwamnatin musulunci a kasar shi an taɓa yi kaga ba zai yi ba in ma ka ce zai yi to qur'ani ya ce ba zai yi ba domin ya ce walan tarda an kal yahudu walan tarda an kal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum ba yadda za a yi da yahudi da nas da kirista ya yarda da kai sai in kai kabar naka aqida ka buta su to da kuma ne zai yi gudun hijira ina ya zauna jama'a tambaya faransa me yasa usama da ya gudun hijira bai je turai ba dan shi musulmi ne neman shi ma suke ba ku ji ba a faransa wani mutum ya kaɗi wani mutum ta ake usama ne ba ku ji a rediyo ba to hega kuma ina an bashi mahauka a faransa wai zai kafa gwamnatin musulunci a ƙasarsa amma an bashi mahauka a faransa su ba su addinin wa bayan nan kuma suka buɗe mai gidan rediyo mai ƙarfi wanda ƙasarsa za ta raɗa kamawa ya raɗa yaɗa aƙidin shiya daga faransa yanzu in ka ɗauki wannan aya da Allah ce walan an kal yahudu walan nasara ta tattabi millatahum in ka auna ta da irin gudunmawar da aka bashi wajen kawo gwamnatin shi'a za ka ɗauka arne ne ko ba za ka ɗauka arne ba ne a duniyance kenan to sai ya zo yana cewa wai fadima cikin wahayin da ake mata shine ma abubuwan iran sannan kuma waye sakataranta mai rubuta wahayin da ake mata shine mijinta aliyu kenan mai rubuta wahayin manzan Allah kenan yanzu yarda da cewa ana yin wahayi bayan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam dukkanin ittifaƙin mutumin da yake cewa la ilaha illallah wannan matsala kafirci ce ko ba kafirci bane mai mukutazar khalil cikin babin ridda da yake wanda anan kowa takama ke ai dan malikiya ne muktasar din nan yana daga cikin littafin da da shi shahi na 277 juz'i na biyu yana cewa ar-riddatu kufrul mu'min ko ko kufrul muslim bi sarihin aw bi qawlin yatadammanuhu aw bi fi'lin yaktabi bihi in an ce ridda shine kafircewan musulmi sarahatan da musulmi ne sai a ga ya koma coci ai ko ba tambayi ko ba an san kafiri ne eh, ko kuma ya faɗi wata magana yana zuwa sallah amma ya haɗu wata magana magana ta naɗo kahurci ta shigo cikin jikinsa kaman ya ce salatul fatihi ta kai alqur'ani so dubu shida amma kuma tana cikin alqur'ani to wannan kalmar ta naɗo kahurci shi ta jahi sun huta waje eh kalmar be ita kalmar ce ta naɗo kahurci ko kuma wani aiki wanda za a iya hukunta kafirci cikin aikin yana lissafa aikin ko maganganun cikin abin da yake lissafa cikin maganganun sai ce ya aujawa da sabon nubuwa ko mutum ya halattar da za a iya samun annarta kai baka ce ba kai annabin ne ba ta kai ba amma wahayi baka ce kai annabi bane sai wani ya ce shi annabi ne ya kace gaskiya ne a iya samu to wannan magana da kai sai a ja ka a laya ka da layin a sa ka cikin layin su ariyan sharon kai ma arni ne duk wanda ya matsayi dan wuta ne kai wanda ya ce muhammadu bakari da ya ce ai shi wannan salatul fati ai kaga a jawal mata ka inna halam takum min talifa kari ko ai salatul fati lima ubulika walakin tawajjaha ila Allah muddatan tawila bi an yamnahu bi salatin ala nabiy sallallahu alaihi wa sallama fiya sawabi jami'u salawat wa sirri sami shi yasa baya san a kori karuwa dan an kori wanda za su yi miti ai baya san shari'ai sannan kullun yana silma sannan kullun ta Allah baya azumi in ka tambaye shi wai shi mai bulaguro ne ai an cewa in kuntum ala safarin walam tajid menene wa in kuntum ala safarin walam tajid ba ita nake so ba ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وإن كنت كنت با كل هي كنا كنت هي تو كشاء أذني كراما أو سكوان كينا دبان da haka shi yana salati da Iran da haka a Najeriya yanzu shi dan bulaguro ne kuma ba zai koma Iran din ba kuma ba zai azumin a Najeriya ba kaga ya huto hili ya ce shi ba musulmi bane ya kiya yana yaudarar bayan Allah a nan zariya fa gashuwa yanzu ma kila da ranshi amma irin su ne wai ake cewa wai yana gogor mai kawo shari'a wace irin shari'a ce wannan dan Allah wace irin shari'a baya sallah dan giya ne da karuwai kullum bayan shi silima yake kwana ta yan shi'an nan yanzu irin waɗannan mutane su ne suke ɗaukan hankalin sama baya sabawa Allah sannan ba sa kuskure kwata-kwata na aƙida ta yan shi'a duk imamu din su baya kuskure yanzu wani ba masu kuskure ba ne kaga ya wuce kafire ne ba kuskure ba ne wannan su wannan kafirci ne ma ya wuce kuskure yana daga cikin aƙidin shi'a wanda in ta sami gindin zama a ƙasa take bajewa shine dukkanin mutane aqida ɗan shi'a ne duniya ta zama yan iska domin shi mahadil muntazir wai ba zai leko duniyan nan ba yana lekowa in ya ga da dan sauran gyara sai ya koma sai dukkan yanzu ka zauren nan ana shaye-shayen giya ko ina ana zinace-zinace ko ina ana faɗace-faɗace ko ina ana kashe musulmi ana dubda jinin musulmi to a lokacin in ya leko ya gaban mai sallah babu wanda baya shan giya babu wanda ba manemin mata ba to sai ya bullo wai zai yi gyara wani irin gyara ne wannan zai shiga cikin su ne tsakani da Allah wani irin gyara ne shi yasa yan shi'a ga ka'idar su ba sa son duniya ta zama lafiya oh. me ya sanya dan wai mahadil muntazir ya zo ba za ka ga sun kai hari a inugu ba ah, ba za ka ga sun kai hari a lantan ba amma in ka zo birnin Kano ko nan ka zaure wannan masallacin ana tashi yafi zanga zanga kora dagutu wane ne dagutu mai gidan wannan <laughs> anihin ba haka ne suke cewa ba wai sarkin daguti ne yanzu in kuka da daguti ne tsakankanin kuka bige-bige kaga dai musulmi ya zubi da jinin musulmi an samu fasadi ko ba samu ba to daman shi mahadin ta da yake a ai fasadi ya zo wai muku ba za mu da wani gona shi ba ya zama ne bayan wannan mahadlimin tazar ba zai zo ba sai karuwanci ya yawa don haka suke halatta auren muti'a na san babu wani mutum da za a yi sallama ak assalamu alaikum wa alaikum assalam ka huto ka ku gaisa bako daga ina eh bako ne ni na zo nan ka daure da Allah wuciya zan yi daga da magaran zan Kano amma da dai mun nike san auren mutu'a na aika ya Allah ka ya za ku yi <laughs> ya Allah in ka daure me wanda ya maka irin sallama sai ga kaki nan in ka shiga gida sai ka huto da kulki kawai <laughs> to dan haka babu inda za a samu wannan amincewa sai an sami gidan karuwai can ake irin haka to dan haka kaga ba goyi bayan shari'ar da aka kawa a zambara ba dan shari'ar zambara ai ta kori karuwai ta hana shan giya ta hana duk abubuwa shi ya sanya ba su yarda da wannan ba dole ne a su nuna kiyayyarsu da ita dan wai mahallin da zo yanzu mun yarda wannan bayan wannan yana daga cikin aƙida ta shi'a duk wani mai daraja a ambace shi a zage shi a zage abubakar a zage umar a zagi usman a zagi kowa duk wannan qur'ani da muke karantar dawa da waɗanda aka samo ruwaya daga gare su sun kafirtar da su to kaga qur'ani ya fito daga hannun kafirai ya zama ingantacce kenan kaga dole shi ba a yi kwande shi kenan inda za a ba ala aqida yan shi'a su samu karbuwa abinda suke nihi kowa ya zama shashasha ga kullum abinda nake tambayar mutanen Najeriya tun daga lokacin mulkin shagari muke ta samun zanga-zanga shi'a sai an kawo shari'a sai an kawo shari'a ko ba haka bane dan Allah suka ce shugabannin kasashen nan namu daguti ne ba su shawo haka ba shagari suka ambace ya daguti Buhari da yazo suka ce daguti ne Babangida da yazo suka ce daguti ne waye biyo bayan shi Arsalan suka ce daguti ne oga yana kamawa da yake kirista ne ya suka shiru <laughs> alama ce ta nasu yayi ne ya kama dan Allah tambaye ka zan Allah rama kai ne dan gari alama ce tana ya ya tun daga ranar da oga ya kama an taba samun zanga zanga a kori dagutu tambaya ce dan Allah an taba samu da su ake gwagwarmaya kawo shari'a ana ya taimaka ma musulmi ya hau kiristoci ne ko kiristoci bane arna ne ko ba arna bane yanzu ku gane inda zamu Ga masu da cewa wa'annan mutane ba addini suke nihi ba wannan kaɗai ya isa ishara tun da gwamnatin nan ta kama da zai ga dai lalle hakika yanzu kirista ne ke sama kuma coci tana da ƙarfi sai suka shiru suka ce to a taimaka a zamana ma lahiya wai da su ma ake yin security muke. dan Allah shi saboda haka nan jama'an musulmi mu shiga taitayin mu aqida ake so a kafa ta sunna tsantsa ba ta gamin gambiza ba so muke musulmi a Najeriya zama musulmi ne tsartatattu ba in gama wane da wane ba wanda kai ga inda kan nufa wancan ga inda yin nufa wai a ce tunda kuna sallah ai shi kenan mai cewa la ilaha illallah ai ba a ce mishi kafiri kuma in an ji su masu ce akwai kafiri ce to abinda muke so musulmi mu gane mu karanta aqida kamar yadda malam kabiri yace lalle haƙiƙa sai an karantar da aqida cikin masallatayyanmu cikin makarantunmu cikin kowane irin ta namu mu rinka karantar da aqida kuma mu sani ko da mutum yana da aqida a'a in akwai sauran baƙiyar ash'ariya tare da shi sai an goge ta sai an yi izalata in akwai aqidai mu'tazilanci tare da shi sai an yi izalata duk mutumin da yake da aƙidar Allah yana ko ina to ba ma wannan mutumin har yanzu akwai tsatsa arnanci tare da shi bai gane ba Allah iliminsa da ke ko'ina shi ya tabbatar da inda yake cewa Allah yana ko'ina ba a ji shi ga bakin duk wani mutumin kirki ba sai ga shashasha na baya ko da cikin tafsirin jalalai ne. imamu sawi da ya zo wannan wannan aya sai ta dukkanin malaman salaf sun tabbatar da wannan aya kamar take cewa Allah ya yi istiwa'i a kan al'arshi kamar yadda irin istiwa'in da ya cire shi. Hmm. Sai ta amma akwai wasu ‘yan baya. Hmm. Kaga dai ko a sakwatanci aka ce ba da mai idigami yanin shi ya san kowa dan baya. <laughs> Ko shi da kan heta akwai wasu kalab da suka zo daga baya. mu ko qur'ani ya sanar da mu aikin yan baya fa khalafa min ba'dihim khalfun wa khalafa min ba'dihim khalfun ba'u salata wa tabu shahawa akwai wata can cikin wata arafi inda yake cewa me fa khalafa min ba'dihim khalfun warithul kitaba ya'khuduna 'arda hadha ladna wa yaquluna ويقولون سيغفر لنا وإياتهم عرض مثله يأخذون Mm. ألم يوكذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق duk a wannan ayoyi dan Allah waɗanda suka zo baya kun ji an yabe su da abin kirki da zaran wanda ya zo daga baya bai bi ba hanyar wanda ya zo daga harko mutumin kirki ne mutumin banza ne to shi kanshi sai ta yi. ne don haka nan wai da ana zancen yan bahi zo daga gaba mai wayo saboda haka nan fa kalaba min ba'dihim kalbun adau salata kaga shi da kanshi ya tabbatar da mutanen kirki su ne na farko kuma ga aqidar cewa Allah ya daidaita akan al'ashi daidaita da dace da shi amma ce akwai wasu daga baya sun saba musu to kai na bayan zaka bi ko na gaba na gaba dai su ne manzon Allah da sahabbai da tabi'ai su ne Allah tabbatar da cewa mutanen kirki ne na baya Allah bai ce mutanen kirki ne sai in sun bi wannan na farkon da abin kirki anan nake ganin ya kamata in taka birki Adamu Ali ya zo daga gaba assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh bani إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا نعم. نعم. فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين وقال لهم نبيهم إن إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنا يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بخطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم وقال لهم نبيهم إن آية ملكه يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم فيه